ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا suna faduwa akan fuskokinsu suna sujjada ga Allah suna kuka saboda tsoronsa kuma sauraron alkur'ani da yin tunani cikin ni'imominsa yana ƙara musu ƙanƙan da kai ga Allah da tsoronsa